Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lahiya kuma an gama shagalin sallah lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar litinin 20 ga watan bakwai wato watan Yuli daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda da Halima Jumrau. kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewa ma'aurata kuma yau za mu duba batun magungunan da maza da mata ke yin amfani da su mata yawanci don su mallaki miji maza kuma don su kara kuzari zauren matasa na tafe da tattaunawa akan wannan batun in ban yi mishi hakan ba ba zai yi sha'awa na sosai ba ba tare da ka sha maganin ba gaskiya ba za ka iya tagaza komai ba har matanka ta ce maka ka zama kande a ce bai kamata ba gaba ɗaya ma bai kamata aiki da ba To kun san cewa waɗannan magunguna suna haifar da illoli masu yawa ga lahiyar masu yin amfani da su? Ka ga mace ta da wasu ruwa masu wari ko ta ce tana kaikan farji ko ko shi kan kashi namijin wani idan ya lura zai ganin abubuwa da iri iri wanda ai ba ruwan mace ba ne. Za ku ji amsoshin mu ta ƙarshen mako akan hanyoyin da mata ke bi su mallaki mazansu. A filin dafe-dafe yau za mu ji yadda ake yin tuwon shinkafa da miyar taushe. Ku biyo mu ku ji duka waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Babbar matsalar yawancin matan aure su dai su mallaki mazansu ta kowace hanya. Waɗanne hanyoyi kuke jin mata ke bi domin su mallaki mazansu? Yau mata da yawa sun amsa wannan tambaya ta Facebook. Kowace mace burinta kenan sai dai Allah ya kare mu, amma ana yi, ko ni na san wasu a cikinsu wallahi sun yi asiri sun mai da miji kamar bawan da suka ci a yaƙi ko suka saya Allah ya kare mu sako daga hajiya hauwa baba wannan wallahi ba gaskiya ba ne ba post ɗin da kuka rubuta babban burin mata aure ta kasance abin alfahari ga mijinta da wuya ka samu macen da za ta aure namiji saboda ta mallake shi a cikin kashi ɗari ba su wuce kashi uku ba mata da dama an san su da tausayi da nuna soyayya ga abin son su a ko da yaushe. Amma inda giza ke sakar shi ne matsalolin da matan aure ke yawan fuskanta a cikin gidajensu na aure. Wanda ya danganci matsalar uwan miji, dangin miji ko kuma shi mijin kansa, musamman a ƙasar mu ta Hausa. Za ka ga mace an rabota da gidan iyayenta cikin so da ƙauna, amma wallahi ba ta 'yan watanni. Ina tabbatar muku sai ta shiga ɗaya daga cikin wannan matsalar. Idan kuma ta ɓangaren mijin ne, mazan yanzu ɗaiɗaiku ne suke tafiyar da iyalansu bisa hanyar da ta dace. Misali ta wajen nuna kulawa da ita, wato ka ba ta girmanta na matarka ba baiwarka ba, su zama tsintsiya maɗauri ɗaya amma ina mazan Hausawa sai a hankali. Ai za ta raina shi, sannan kuma idan bata ci sa'a ba, zai iya ajiye mata duk abin da take so amma fa babu wata kulawa ko darajantawa sai kila biye-biyen matan banza da kila har durkusu zai iya yi masu ta bangaren dangi ko uwar miji kuma sai ka ga san tasa 'yar mutane gaba ana wulakanta ta ana maishe ta marar daraja ana kyashi akan abin da take ci ko sutura ko makamancin haka su haɗa 'yar mutane da mijinta shi kuma babu bincike idan masifaffe ne ya zazzaga mata ƙila har da bugu idan maskili ne ya yi gabar kwanaki hudu zuwa bakwai da ita kafin ya huce ko kuma kafin ta lalame shi su dawo daidai kuma ba zai taɓa yin bincike ba har abada wallahi akasarin maza suke sanya mata ban kowace hanyar da za su fita daga kangin da suka jefa su akwai wata matar da na sani ta mallake mijinta ta hanyar asiri wallahi a lokacin haushi ta yi ta bani ina ta mamakinta amma da aka bani labari kuma na shaida wasu wulakancin da ta sha sai na jinjina mata amma kuma a gani na mallakan miji ta asiri ko ta wata hanya ba mafita ba ce ba saboda faɗa Allah a cikin alkur'ani da ya yi cewa maza suna gaba da mata hanya ɗaya ta kauce ma duk wannan abubuwan shine addu'a kawai da kuma tsarkake zuciya saƙo daga hawa a tijjani ina ma a ce ta hanyar shari'ar musulunci wasu mata ke mallake mazansu da taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'yanmu sun ragu kwarai da gaske da kuma an samu ragewar sake-saken aure da al'umma na gari. saƙo daga Sa'adatu Precious. To madalla. Yau zauren matasa ya yada zango a jihar Taraba inda Ibrahim Abdulaziz ya shirya muhawara akan wannan batu na yin amfani da magungunan ƙara kuzari ko mallakan maza. sunana yusuf abubakar tuma yusuf abubakar a kai magidanci ne kuma bisa ga dukkan alamu watakila kana jin labarin irin magunan da ko maza kuke saya kuna amfani su wajen jima me yasa ne gaskiya muna saya ne don mu ma'aikata ne in gari ya waye mun fita mun je wurin sana'a mu muna aiki mu gaji kuma idan mun dawo gida iyalenmu suna nema mu biya musu bukatunsu to mu kuma gudun kasu shiga wani hali yasa muke zuwa mu neme shi a wurin masu saida da wannan shi magani don mu so mu biya iyalenmu bukatu kama wasu magunguna kuke amfani da su muna amfani da drb irin bega ko wani dai daban haka wanda mun san mun yi amfani da shi din zai kawo mana zaman lafiya a gidajenmu mu shi yasa muke amfani da wannan amma ba kwa tsoro ganin kan cewa watakila a hanya kuke sa ko kuma wanda suke kawo a hanya ne ba tare da ba likitoci bane wannan baya sa ba zai ba ku tsoro ba eh gaskiya ba mu tsoro don ba kamar maganin gargajiya yake ba kamin ya shiga kasuwa sai likitoci sun tantance shi kamin su kai shi kasuwa a saya kuma dalili anan shine mun ga likitoci ne suke buga wannan maganin su kawo shi kasuwa da yana da wani illan da zai kawo mana damuwa in mun sha shi ba zai samu mu saya don mu zo mu yi wani abu ba mu kuma dalili da yasa muke sha muna ga kaman babu wani matsala ne yasa muke amfani da wannan yanzu in kai zo amfani da shi baka jin bambanci wannan baka tunanin kuma bambanci gaskiya bana tunanin wani abu kawai zaman lafiyan na yake sa ni sha to ga wani a malami farko suna na musa ahmed to dalilin abin da yasa ake amfani da maganin nan kaga yanzu rayuwa ta canja ga dole ya kasance duk abin da matanka take so ka bata saboda gudun baka satisfying nata tana iya fita waje ta je yawo to kaga dole ne mutum ba shi da kuzari dole ya nemi irin magungunan nan kwayoyi kamar na kemis din nan ka yi amfani da su kuna ganin wannan ba zai kawo muku illa ba musamman a lafiyar jiki ganin kan cewa tikila akwai lokacin da in baka samu wannan maganin ba ba za ka ji daɗin saduwa da iyalinka ba e to gaskiya akwai illa saboda abun da ya sa duk lokacin da ka sha ka yi amfani da maganin za ka samu kuzari amma bayan ya shiga jiki to duk lokacin da ka kusanci iyalinka ba tare da ka sha maganin ba za ga gaskiya ba za ka iya tagaza komai ba har matanka ta ce maka ka zama kande to kaga yana da illa kenan kai kuma baka so a ce maka kande <laughs> a ba zai yi ba to misali a yanzu ya bambanci yake idan kai amfani da shi da kuma lokacin da baka amfani da shi ba na yi amfani da shi gaskiya ina jin kuzari sosai amma duk lokacin da ban yi amfani da shi ba ba na filin kaina sosai kamar yadda na yi amfani da shi nake ji ban sake dawa ga shi ɗaya shin za ka bari zan iya bari har in ya zamana daga inda ake buga shi ne aka nuna mana illan shi gaba in muna amfani da shi to zan iya bari amma har ba haka ba to duk wani hanya da zan bi in ga na yi abin da nake yi a baya zan bi ni mm. amma ba gani wannan zai baka tsaro domin hatta wasu an kaduwa kwalayen na wasu magunguna aka tada kaman karfin doki ne kaman doki ake na wannan baya razana ku gaskiya baya razana mu to bayan na je na su waɗanda kan yi amfani da irin waɗannan kuma na cikin ikwala na samu a gana da daga cikin da suke irin hada-hadar na ko da ke na mata shiga bultu ah, eh, hajja ya suna ne sunana aisha muhammad to aisha muhammad tambayar da zan miki shine akwai ne batu da mata aure suna irin tu'amuli ko suna amfani da kwayoyi magunguna me yasa sannan kuma bisa ga duka alama amma kina yi eh gaskiya ina yi to me yasa ne ni ina jin daɗin yin shi saboda ni ma ina kara ma miji na karfin guya ya yi min komai da nake so a rayuwa shi ma yana jin daɗin zama da ni haka saboda in ban yi mishi hakan ba ni ina gani a rayuwa ba zai yi sha'awa na sosai har kuma ya yi zama da ni sosai ba wasu na gani kamar kan cewa abun nan zai iya da illa ku ba kwa tsoron illarsa eh gaskiya da mu iya jin tsoron illansa amma a inda aka fito mana da shi ba a nuna mana akwai illansa ba amma duk lokacin da aka fito mana da shi ina tunanin kamar za mu iya barin shi to kamar ku mata waɗanne magunguna kuke amfani da su ne eh akwai wasu muna amfani da su kamar su kendir kamar akwai gadalin gargajiya ne ana amfani da na su asibiti haka nan muna amfani da su duka akwai wani ana sai da shi ana ce gida ko mota shi ma muna amfani da shi gaskiya magani yana amfani sosai ku kuna so a baku gida ko mota kenan eh gaskiya mu muna so a ba mu gida ko mota ba because mu ma muna so muna so mu samu albarkacin mijin maza mu shin me hana ku daina in za a fito mana akan akwai illansa kan za mu iya barin shi a yi kokari a bari bari mu koma baya kaman ya bambanci yake ki gafarce ni eh, idan aka amfani da maganin da kuma in ba amfani da maganin ba akwai bambanci eh akwai bambanci sosai wa because in, duk lokacin da kika yi amfani da shi kin tambaye mijinki duk abin da kika tambaye shi a wancan lokacin da kuna kuna tare gaskiya ba zai musunce ki ba kuma da zara yana tashi wa zai iya biya miki iya bukatan ki amma duk lokacin da baki yi wannan ba kuma zai iya jawo kina tambayan shi ma yana ɗaɗɗaura miki fuska irin yana ɗan manta da maganan ki hakan nan man kina mishi magana yana bacci to amma wasu na ganin kamar cewa ai muka duba akwai hanyoyin da ya kamata ma mace ta bi domin ta kwantar da sha'awar mijinta ko kuma ta daɗa masa ba su ta amfani da magunguna ba me yasa ba za ku bi wannan hanyoyin ba a gaskiya in ta bi a duk abin da yake faɗa tana masa tana rarrashe shi duk abin da yake faɗa dimo ya zo daga wurin aiki kuma kina zuwa ki marabce shi haka na ki kawo mishi ruwan wanka yayi wanka ya ci abinci ki kai shi ɗakin kwanciya ku yi yaya kuna wasa da shi haka zaki ya iya jawo hankalin shi yanzu na tare da wani likita a ɗaya daga cikin asibitocin jihar Taraban wato Muhammad Kabir ku ne masana harkar likitanci a matsayin ku na masana me yasa jama'a yanzu ke amfani da waɗannan ƙwayoyi na ƙara ƙarfin jima'i da kuma illansa suna amfani da shi ne saboda ya ƙara musu ƙarfin jima'i matan ma suka yi wurin su da mazajen a wurin jima'i duka biyu illa ne yana haifar da cututtuka da yawa kuma cutar da zai kai karsaran kama na farko shine yana haifar da ciwon zuciya ta yaya zai haifar da ciwon zuciya saboda me ya karfafa maka gudun jininka irin yadda jininka yake bugawa yadda allah ya halitta jinin ya buga a kimayyance sai ya zama kiran cewa ka kara masa domin lokacin da ka zama erect in kana yin jakulacin kai da take famfawa in nan ba maganin ma wahala kake sha bare kuma da magani maganin ya kara maka wani extra karfi kana wahala da zuciyanka saboda shi buga jinin kana wahal dukkan sassan din jikinka gaba da kana in kana kuruciyanka ne kana dan karfi kana sha zai yi wahala ka tsofa da karfin gaba gaban zai iya mutuwa sai in ka sha magani kafin nan ya karfi kuma amma da zaka zina a natural inda kake din tsofi ne ma aka gani kamar ya kamar su nema amma samari bai kamata ba barkai tsofi ma bai kamata ba a kimiyyance bai kamata ba gaba ɗaya ma bai kamata a aiki da shi ba sai dai suna amfani da shi don su su satisfying kansu to a eh, the process of satisfaction themselves sai zama kenan cewa kuma su da kansu domin abin da zai kai mutu ai kaga ba ka taɓa shi kanka ba haka matan ma kuma yakan fafe musu ainihin farjinsu ta yadda zai su dinga zuwa wani ruwa har ma yanzu zai na wari karshe ka musu kansa idan kuma zuwa ga mutuwarsu to kamar a naku binciken kaman wasu magunguna ne yanzu aka fi amfani da su wannan din da na karfin gaba wanda chinese suka kawo mutane duniya yanzu za ga mutum ya dan keɓe yana magana da mai sai da magani ya bashi maganin kaza kaza kaza sai ya siya ya je ya sha don ya biya bukatarsa ya san kuma ya halaka kai shi bane magunguna suna da yawa gaskiya akwai wanda ake buga shi har a sa masu dabdan numba sannan akwai na bayan fage yin su kala kala in za a faɗi sun fi ɗari kai sun fi dubu ma musamman chinese one inan da ake kawa saboda in da ka gane illan abin abin ba da kyau ko a chemist ka je saya don ba za baka asibiti ba saboda dokta da hankali ya sa abin da yake ciki ya sa abin da yake ba zai baka abin da da kai ba sai na bayan fage kamar masu chemist su suka sai da irin wayan wayannan magungunan din kuma inda gaskiya a ciki ba sai ka buya ba kai ma kada yin siya in ka je kuma sai ka sai ka kankan da wurin kafin nan ka baka magani ne shi ya kalle ka kalle shi ko da ka saka a juka ni shi ga wallan kan kai kanka daga nan zaka ce cewa ba fa'ida to a ƙarshe a likita wani kira zaka wa al'umma musamman waɗanda ka yi ta amuli da waɗannan magunguna kama ga mata da kuma maza gaskiya su da su wannan abu su yi nesa da wannan abin din saboda lafiyarsu idan kana da hankali lafiyarka shine kai domin baka da lafiya ba za ka yi komai ba ko ibada a matsayinka kirista ko musulmi ba za ka yi ibada ba idan har baka da lafiya to wannan abun zai maka illa a rayuwanka me amfanin yin sa me riban ka in ka sha to ga ana samu wai ko gida ko mota gida ko mota shirme ne kaga gida ko mota mace in tana bukatan eh, gida a wurin mijinta tare da bi da biyayya namiji da sallar da ina so ina son matan ta so shi ta nuna masa kauna yin jima'i da ita ya so ta biya mata ta da take bukata dalili tun ta yi mata kawai magana ka da mota ka da sai mata ba sai ta sha maganin <laughs> yawa shi ne ne to to muna godiya kun san cewa waɗannan magunguna suna haifar da illoli masu tarin yawa ga lahiyar masu yin amfani da su ga likitan mata Dr. Iliya uce na asibitin Gawai a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar. wannan magunguna wanda ake cewa suna ba mace kuzari ko mijinta ji daɗi ko ta ji daɗi kashi biyu na akwai wanda na gargajance kuma akwai na wajen za a cewa na wajen na wanda ke yi na farko mutum da kasashen afirka mata suna aiki da sayin itace a dake wanda wani mace ta sawa cikin farji ya eh, anan ma wata shekara na yi conference bisa illa da wannan magunguna ke sawa ga ga matan mace wanda ake turawa cikin farish da su wannan magunguna salte gare su don ku bayan itace ne ake dakiya wani gari a baki kina sawa cikin farjinki za a cewa mijinki zai ji daɗi ke ma za ki jin daɗi amma zaka ga wani bi su wa'annan magungunan idan mace ta cika aiki da su idan ba ta sa ɗin ba kuma zai zama a ganin ta mijin nata ba zai jin daɗin biyan bukata ba da ita kuma suna kawo cikas sosai saboda suna ba da infection ka ga mace ta warzu da wasu ruwa masu wari ko ta ce tana kaikan farji ko ko shi kanka shi namijin wani idan ya lura in ya yi jama'i da macen idan ya hiddu zakarin nashi zai ganin abubuwa da iri iri wanda ai ba ruwan mace ba ne dan ku shi kanka shi wannan abun zai kawo matsala cikin gida da mai gida da o gida ba za su samu zuciwa ba tunda duk mai gidan da ya gane mace ba za ta fatta da kuzari na kan kanta wanda sai ta yi aiki da wannan aphrodisiac kaɗan wannan magunguna ko na gargajiya ko a turanci to shi kan kan shi dibin yake kenan in dai sai ta yi aiki da su za ta biya mashi bukata kin ga a nan ma akwai raguwa sai dibin kenan macen ita kan kanta ta ragu za ta ba shi kuma wata dama ta ta shi ta hanya ta can wurin shi na biyan mata na titi wanda shi dai wannan magunguna kurum kwatamce ne yake ko a nasarace ɗin ko a gargajiyance duk komi da ke gani a cikin dan adam komai cikin kai ne shiki kamar mota ce da motar komai wurin motar ne shiki idan kwalwar deja ta kasa ke yanzu ga ganin ki ba za ki biya bukatar mijinki ba sai kya sha wa'annan magunguna to daga nan ma kenan kin gani kin kasa don ku shi ake cewa duk abin da za kai kai ka yi tawakkali ga Allah kuma shi Allah da ya ɗiya mace ko wace ɗiya mace Allah ya bata. eh wata bai wata can daban wanda man za ta uwar biya mijinta bukata shi abin da ake so komi na jan hankali na yau mijinka in kana kula da shi wadda ya kamata ba za shi ganin kyan wata ɗiya mace ba waje ai ko kishiyoyin da ake yi duk in kin gane arme na biyu an ga kuskuren macen ta farko kenan in dai ana biya mijin bukata ana kula da shi sau da kawa kuma an ba shi amana kuma shi kan kanshi hankalin nashi ya girma wajen macen bai zai ganin wata mace ba a cikin titi mai salman su wannan magunguna ba su da unhwani zuwa gaba in ma na nasarance ne kinga sana da illa bisa zuciya idan mace ta zama kullum su ne take sha kayan ta yi jama'i da mijinta za ta jin hawan jini ya yi sama don suna sa tension wasu sa diabetes akwai wanda za su sama wanda ake ce ma kamar tsaye da eh, malin washi wanda muke ce ma a faransanci a rai cardiac to mutane duk ba su gane da su ba ba su da kyau a cikin jikin dan adam tunda magunguna ne masu sa jini shi warkewa da ƙarfi to jinin nan in shi na kiyaye ƙarfi deja ga wanda ada tension kin ga illa ce don ku shi ne muke cewa mu mu ga wasu unguwannin su tunda mu mata suna zuwa suna kawo mana koken su suna cewa a dokta tunda kai harkan mata ce kake yi ya kamata ka ba mu komprime ni yau an min kishiya yana son miji na shi shine kamar wadda ba nike ba ko shine kamar budurwa ana iya samun mai wanda kaɗan mace farjin mace kaɗan mai shi ma kina mu mai gida don da in ya mace din ba zai samu shiga da kyau ba kenan in ya tahi sai ya wahala kayan shi shiga to kin ganin nan zai gwalishewa kuma ke ma shi shi miki don abubuwa ne duka wanda Bremen mu ba mu ga unwaninsa ba. To madalla yanzu kuma lokaci ne na filin dafe-dafe kuma a yau ɗan Halima Abdullahi na tare da Malama Hafsat Garba wadda za ta koya mana yadda ake yin tuwon shinkafa da miyar taushe. Mm. uwar gida idan tana so ta yi wannan tuwon shinkafa da miyar taushe tana buƙatar shinkafar ta ta tuwo farar shinkafa kenan wacce ba a zazzaba ba Wacce irin ce zazzababbiyan nan wacce ake dafa shinkafa wara da ita ita ce zazzababbiya ita kuma waccan ba a zazzaba ta ba dama tuwo ake yi da ita eh. Eh, sai ta jiƙa shinkafar ta a ruwa mm. saboda ana so ta jiku eh. sai ta fi mata daɗin tuƙawa to idan mm, ta jiƙa shinkafar ta to sai ta ɗora tukunyarta akan wuta mm. idan ta ɗora tukunyarta akan wuta ta tafasa sai ta zo ta wanke ta ta rege ta idan akwai tsakuwa sai mata kyakkyawar wanki to sai ta zuba ta a cikin tukunya ta haɗa mata wuta gefe da gefe don kar ta yi wannan kumburi nan ya dahu nan bai dahu ba tsumburin burin tsumburin burin mm. yawwa to sai ta ƙara ta sa mata ruwa isasshe mm. to idan ruwan nan ya shanye ta ga yayi daidai za ta tuƙa ta hakan nan sai ta tuƙa in kuma yayi ruwa tana da garinta na masara tunda ba ma rabo da garin masara ko a karkara ne ma mm. to sai ta dauko garinta na masara ta zuba a ciki ta haɗa ta tuƙe wato idan yayi ruwa kenan yayi ruwa kenan in bai yi ruwa ba ma kuma ya yi daidai shi kenan sai ta tuka abinta ta kwashe malmala malmala mm. to sai ita miyar taushen mm. dama uwar gida tana bukatar kayan miyan ta wato tumatiri tattasai da attaruhunta da ɗan manjanta da gyaɗa ta mm. miya da kabewa. Uwar tafiya kenan da ganyen nan nata ko alayyahu da yakuwa. in ta samu uwar gida inda ɗan mai gida ya samu ya siyo ɗan naman miyan nan daidai gwargwado a ce Allah ya shi albarka domin fa yanayin fa a yanzu yanda yake fa alhamdulillah sai hakuri. to uwar gida sai ta tafasa namanta da albasa da komai bayan ta wanke ta komai ina tunanin idan na ce ta yi kaza to ta san me ya kamata ta yi ba ɗauka za ta ta ɗora shi kawai haka ba sai ta wanke ta gyara shi mm. sannan ta sa akan wuta ta sa masa albasa ta tafasa mm. sai ta ajiye shi a gefe guda waɗannan kayan miya sai ta ɗauko wannan kabewa ta ta bayan ta fere ta ta wanke ta ta yi komai sai ta tafasa ta dafa ta ita ma mm. tana iya haɗa kabewan nan da naman nan ta tafasa tafasa su tare eh. za su dahu gaba ɗaya mm. sai ta ajiye a gefe sai ta ɗauko manjanta ba a buƙatar manja a soya shi ya soyu mm. sai ta ɗauko ta ɗora kan wuta sai ta ɗauko wannan kayan miya na nata dama ta markaɗa su sai ta zo ta zuba sai ta soya su sama sama ba soya su za ta yi sai sun soyu yau ba to idan ta soya su sama sama sai ta je ta ɗauko wannan ruwan kabewa na ta da ruwan nama ta fasashe mm. sai ta zo ta zuba a ciki a cikin kayan miya sai ta bari su ɗan dahu su dahu su dahu to can kuma ta ta daka shi gyada to ta daka ta ita matan sai ta sa tana bukata idan tana so uwar gida za ta iya ɗauko daddawarta ta daka da amiyar taushen da amiyar taushen ta zuba abinta ai daddawa wani sinadari ne mai ƙara lafiya shi eh a jiki in kuma bata ta bukata haka nan take so zata iya barin sa haka sai dai ta dau samo abin ɗanɗano eh, Me ɗanɗano ko me ake cewa eh wasu sinadarai masu sinadarai masu ƙara ɗanɗano eh, da su kayan ƙanshi da su kayan ƙanshi ta zuba mm. to idan ta gama wannan ta ɗauko gyaɗarta ta zuba idan sun dahu mm. sun ta fahimci ya dahu to sai ta ɗauko alayyahunta dama ta gyara shi ta wanke shi ta, yanyan yanyanka mm. ta wanke shi sosai ta sa gishiri mm. saboda shi dama alayyahu ba a son a zuba shi eh, dan kar ya dafe saboda sinadaran su gudu eh. sai a zuba shi daga baya daga ƙarshe ya samu kamar minti biyar haka mm. to ya gama dahuwa ta sa komai nata ya ji to shikenan shinkafa da malama Hafsa da Allah ya ganshin wannan taushe ai Halima gida zaki ji wancan na tashi wancan na tashi taushe da mi da tuwon shinkafa to ya batun dan wani dan sinadarin dan wani lemo fa ga lemuka nan iri iri iri ga su na'am akwai idan za mu ce za ta iya haɗa lemun kankana da abarba da lemo da gwanda to za ta iya haɗa waɗannan abubuwan sai ta markaɗa su mm. bayan ta fere su ta fere ta yi komai sai in tana da irin wannan injin ɗin nan mai na dan markaɗe na dan markaɗe blender din nan yawa in kuma babu ma uwar gida duk abin a sauƙaƙe ina irin abin nan da ake gurza kuɓewa eh, eh, eh, to daidai gurin kaushin nan uwar gida tana iya sa wannan gurin ta gurje ta ruwan zai fita tsaf sai ta tace abinta mm. in ta tace abinta watakila tana bukatar ta ƙara masa ɗan sukari eh. to sukarin dai ba ma son a ce an ɗebi sukari hakan nan zallan shi halima an eh. zuba a cikin to mama Hafsatu idan ba a bukatar zallan sukarin za a iya amfani da zuma za a iya amfani da zuma ko kuma shi sukarin ta dafa shi ma mm. in ta dafa shi mm. yayi irin yana ja na yawwa eh. to zai ta ɗebi abinta ta wanke a sha tuwo <laughs> Maryam, ina zaune nan ina jin ut kina haɗiyar yawu kawai kawai ana bayanin taushe ana ji miyar ce ta dahu ina ga hina yi ta ni har wani kamshi kamshi <laughs> har wani wallahi Halima Abdullahi da malama Hafsat yau dai to ban ce kun dauki alhaki ba amma kun sa lallai zamu shiga kasuwa neman yakuwa yau <laughs> yauwa to Maryam In kin kamar yadda kika tare da muka gabatar mun tattauna ne akan wannan batu na yin amfani da magunguna maza hmm. su yi don su kara eh, kuzari mata kuma yawanci yawanci neman a mallaki miji. Me abin tunani akan wannan batu ana ke ganin? To ni dai a gani na muhimmin abu shine lahiya. Don ku duk maganin da bai da ka'ida ko kuma ba a tantance abubuwan da aka haɗa shi ba yana iya janyo illa sosai ga lafiya. Sosai kuma wani abin tunanin Maryam shine cewa babu wani magani ko ba wani boka ko wani malamin tsubbu da zai baki matsayin da Allah bai baki a wajen a wajen mai gidanki ba. Wannan haka yake. Kuma kamar yadda shi wannan dakta Muhammad Kabir a ƙarshen hirarsu da um, Abdulaziz yake cewa ladabi da biyayya da mata sun gane. Ladabi, ladabi da biyayya. shi ne babban shi ne mabuɗin duk wani farin ciki wani soye duka shi ne da mata sun gane kuma sha'awa ita wannan tana cewa wannan ɗaya da aka hira da ita Wadda ake ba su na gida da mota eh, <laughs> wai ita a tunaninta idan ba ta yi amfani da waɗannan magungunan ba mijin ba zai sha'awarta ba sha'awa ki yi tsafta haka ne ki kwalliya kuma ki iya girki ki iya girki waɗannan su ne muhimman abubuwa kenan tabbas da fatan yan uwana mata za a yi tunani a kai ko da ke ba matan kawai ni da na aza mata kawai ne kake amfani da to yau dai ai mun samu ƙarin bayani <laughs> wallahi tallahi ni na aza mata kawai ne ashe ashe dai har da su ma mazajen wai kin ji wai kin ji wanda ya ce wai idan wai idan ba a yi amfani wai eh, sai a ce ka zama kande <laughs> sai Abdulaziz ya ce mishi ke kai ko baka so a ce maka kande ce a ina za ka kuwa <laughs> ina laihi ma a ce mai talle <laughs> to masu saurari iyakacin shirin namu kenan a yau kuma tambayar mu ta yau dai kun bi mu bashi kamar yadda aka saba ku biyo mu a facebook za mu sa wannan tambaya kamar yadda aka saba baki ɗaya da iyakacin shirin namu kenan a yau sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti ya bada umarni da kuma injiniya mu Mr. Shadrack ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.